حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين مقام الأنبياء والمرسلين حجة بينه وبين خلقه رحمة بالعباد وقال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل وختم هذه الحجة بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الذي جعله النبي الأمي وجعل نوره باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه واتن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد, محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى فإن الوصاية بالتقوى فهي الوصاية بجماع الخير وذلك أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأذكر نفسي وإياكم عباد الله رحمني الله وإياكم بما جرى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان والذكر الحكيم وذلك فيما رواه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انصرف قال عمر لبثت مليا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث العظيم رواه الإمام مسلم في جامعه الصحيح ورواه الإمام أحمد بن حنبل وبعده أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح ويعتبر هذا الحديث أم السنة كما قال أحد الشراح هذا الحديث أم السنة كما أن لأنه جمع أمور الدين كله كما أن الفاتحة تسمى أم الكتاب لأنها جمعت علوم القرآن كله فكذلك هذا الحديث فتفكروا في هذا الحديث وتفقهوا فيه حتى تنالوا وتوفقوا لطريق الاستقامة وأسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينفعنا بأقواله القويمة وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوا الله في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمي مجدورا الله جل وعلا اتشي wasiyar da tafi komai domin tsoron Allah shine ya tattara dukkanin alkhairi yin wasiya da wannan kuma shine wasiya da tafi komai muhimmanci a cikin rayuwa sannan ina tunatar da mu ga baki daya da muhimmin al'amari da ya faru a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin da sahabban da suka rayu da shi suka sifanta shi da cewa majalisu ilmin wa majalisin ilimi da kunya abdullahi bin umar ya ruwaito ya ce umar bin al-khattab wato mahaifinsa ya zanta masa hadisi ya ce yayin da muke zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya kullo mana mai tsananin fararen kaya mai sanye da kaya masu tsananin fari da gashi mai tsananin baki ba a ganin alamun tafiya tare da shi kuma ba wani daga cikinmu da ya san shi har ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa da gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannayensa a kan cinyoyin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya kira shi da sunansa ya ce ya Muhammad ba ni labarin menene musulunci ya ce musulunci shi ne ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka bayar da zakka kai azumin ramadan sai hajji zuwa ga ɗaki shine ɗakin Allah idan ka sami ikon tafarki zuwa gare shi sai ya ce yi gaskiya sahabbai suka ce sayyidina umar ya ce sai muka yi mamakinsa yana yi masa tambaya kuma yana gaskata shi sannan sai ya ce to ba ni labari menene imani ya ce imani shine ka yi imani da Allah da ranar lahira da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa kuma ka yi imani da ƙaddara alheri da shari sannan sai ya ce to ba ni labarin menene ihsani ya ce ihsani shi ne ka bauta ma Allah tamkar kana ganinsa domin idan ba ka ganinsa shi yana ganinka shi fito to ba ni labarin sa'ar tashin alkiyama sai ya ce wanda aka yi masa tambayar bai fi wanda ya yi tambayar sani ba sai fito to ba ni labarin alamominta ya ce shi ne ka ga kuyanga ta haifi shugabanta ubangidanta kuma ka ga marasa takalma marasa tufafi masu kiwon awaki suna gini suna yin gasa wajen tsawaita gini wato wajen gini mai tsawon gaske sai ya tafi sai sai jina umar ya ce na zauna wani ɗan lokaci sai annar sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar kasan wane ne wannan mai tambayar sai ce Allah da manzansa su ne suka fi sani sai ce to hakito jibrilu ne ya zo ya koyar da ku addini wannan hadisi yan uwa musulmi shi ya nuna mana yadda majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen bayanin asasin addini kuma wannan shine yake nuna mana cewa addini shine abin da ke cikin alkur'ani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma na sunansa manzon na sunnarsa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine yake nuna mana cewa kamar yadda jibrilu yake zuwa ya saukar da ayoyin alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake zuwa ya sanar da al'umma ilimin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an kira shi wato matattarar sunna kamar yadda aka kira fatiha matattarar alkur'ani domin duk abin da ke cikin ilimin alkur'ani yana cikin fatiha kamar yadda duk abin da ke cikin sunna annab sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan hadisi kamar yadda wani daga cikin manyan malamai ibn da fi al rahmatullahi alaihi ya ambata wannan abin da yake zai tabbatar da mutum a kan abin da in ya sadu da Allah ya sadu da Allah a kan tafarkin tsira yana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi wanda ya kyautata waɗannan matakai na addini wanda su ne rukunan addini to wannan ya tabbata akan addini ya tabbata akan tafarkin daidai ba sai ya shiga wata kungiya ba ba sai ya danganta kansa da wani ba idan ya danganta idan ya tsaya ya aikata wannan ya gama danganta kansa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga ya shiga kan tafarkin da magabata na kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai kuma wannan hadisi ya nuna mana musulunci ya nuna mana ma'anar musulunci ya nuna mana ma'anar imani kowane ime imani musulmi ne ba za ka zamanto mumini ba sai ka zamanto musulmi amma akwai wanda yake zai zamanto musulmi amma bai cika mumini ba saboda imaninsa ya zamanto ragagge to gaskiyar musulunci shine mutum ya kiyaye waɗannan shika-shikai guda biyar duk wanda ya kiyaye su wannan ya tabbata musulmi abinda ke na musulunci yana tare da shi haƙƙi da ke kan kowane musulmi yana kanta shaidawar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da sallolin nan kuma sallolin nan guda biyar haka aka san su a cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam tun yayin da yake da rai har zuwa wannan zamani namu an san musulmi sallah biyar suke duk wanda ya ce sallolin da ake yi ba salloli biyar ba ne wannan ya fita daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma tafarkin muminai Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda biyu ya saba ma manzo kuma ya bi tafarki ba tafarkin da muminai suke a kansa ba to za mu danganta shi zuwa ga abin da ya danganta kuma kansa sannan mu kona shi a cikin wutar jahannama kuma ta mu gusta a makoma Allah ka kiyashe mu kuma sannan na uku bayar da zakka a cikin dukiya sannan azumin watan ramadan sannan hajjin ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi wannan shi ne shika-shikan musulunci sannan imani shi ne gaskatawa wadda take korewar shakka wadda aka gina ta a bisa yaƙini da miƙa wuya da yarda da amincewa cewa Allah maɗaukakin sarki samamme ne kuma shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ya sufantu da sufofin kamala da jalala wato cika da kyau da ɗaukaka babu wani tawaya tare da shi a cikin wani abu na zatinsa ko sifofinsa ko ayyukansa kuma shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa bautar da take babu shirka a cikinta sannan imani da ranar lahira cewa wannan ranar lahira za ta zo tashin alkiyama da abin da yake kunsa na tayar da mutane daga cikin kaburbura da tattara mutane a gaban Allah da yi musu hisabi da gadar siratu da shiga wuta ko shiga aljanna aljanna gidan ni'ima ga waɗanda suka kyautata wuta gidan azaba ga waɗanda suka fantsare ma Allah da imani da mala'iku cewa halittun Allah ne masu daraja masu girma ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su da su da shi suna aikata abin da aka umarce su da shi da imani da littattafan Allah waɗanda ya saukar da su da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba akwai alƙur'ani akwai attaura akwai injila akwai zabura ta annabi dawud akwai suhufu ibrahim wanda aka ba mu annabi ibrahim waɗannan su ne aka sanar da mu amma dukkan wani littafi na Allah da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mun yi imani in dai littafi ne da Allah ya saukar mun yadda kan cewa littafin Allah ne amma waɗannan su ne kadai Allah ya ba mu labarinsu da kuma imani da manzannin Allah cewa zaɓaɓɓun Allah ne masu isar da saƙon Allah ya zuwa ga bani Adam kuma su mutane ne ba mala'iku ba ba aljanu ba ba iyayen giji ba amma Allah ya fifita su ya zaɓe su domin su zamanto masu isarwa ya zuwa ga Allah masu isarwa daga Allah ya zuwa ga mutane kuma Allah ya sanya su su zamanto hujja tsakaninsu da bani adam ya ba su ayoyi mu'ujizozi masu nuna gaskiyarsu kuma su ma'asumai ne ga barin rashin isar da saƙo ko kankarewa daga hanyar Allah kuma sun isar da saƙon Allah ba su tawaye komai ba kuma sun yi nasiha ga mutanensu sannan imani da kaddara cewa dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halice shi ya halicce shi da kaddara da ma'anar cewar Allah ya san wannan abu ya nufi shi ya kuma rubuta shi a lahul mahfud kuma shine yake halittarsa kamar yadda shine ya halicce mu to shine yake halittar ayyukanmu saboda haka duk abin da ya samu mutum na alheri ko na sharri daga Allah yake da al'umma za su haɗu su amfani mutum da abin da Allah bai rubuta masa ba ba za su amfani shi ba sai da abin da Allah ya rubuta masa ba za su haɗu domin su cutar da shi da wani abu ba za su cutar da shi ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta zai same shi Allah ya rubuta komai wannan shine imani mutum ya imani da kaddara sannan ihsani shine mataki na ƙarshe a cikin matakin kamala a cikin matakin kusanci zuwa ga Allah wanda yake nuna halin da ya wajaba mumini ya kasance a cikin ibadarsa ga Allah da kuma a cikin rayuwarsa da mu'amalarsa da ubangiji da mahaliccinsa shine ya bauta ma Allah kamar yana ganinsa babu riya babu jiji da kai babu gafala bal ya zamanto mai cikakken muraƙaba mai cikakken kiwo da cewa ga Allah jalla wa'ala tamkar yana ganin Allah idan zuciyarsa ba za ta halarto masa wannan ganin Allah ba to ta halarto masa cewa Allah yana ganinsa wannan shi ne mataki na kyautatawa kuma Allah ya rubuta ihsani akan dukkan komai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tambaya ta biyun ƙarshe shine sa'ar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da aka tambaye shi da ya fi shi jibrilu da ya tambaya sani ba wanda yake nuna da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi jibril matsayinsu ɗaya wajen rashin sanin tashin alkiyama shi ya sa mala'ika jibril bai sake tambayarsa ba cewa ya za a samu wannan ilimi sai dai ya tambaye shi menene alamomin shine ya gaya masa alamomi guda biyu shine ka ga ku yanga ta haifi shugabanta wannan ishara ne ga abin da yake faruwa a ƙarshen zamani na yanda mutane za su mayar da mahaifiyarsu tamkar baiwa suna kyararta suna yi mata tsawa suna zaginta kamar yanzu yanda muke gani yanda iyaye mata sun mayar da 'ya'yansu sun zamanto su ne iyayen gijinsu sun mayar da su su ne masu gida sun mayar da su sai dai su su bi su ba su 'ya'yansu da bi iyayen ba wannan yana daga cikin abin da kowa ya san wannan zamani ya san masifar da ta zo mana kenan to wannan alamar cewa tashin alkiyama ya kusa ne na biyu shine ka ga waɗanda suke talakawa saboda talauci ko takalma ba sa sawa ko tufafi na kirki ba su da shi masu kiwon awaki wanda masu kiwon awaki su aka sani da rashin wadata saɓanin masu kiwon raƙuma waɗanda su ma'abuta wadata ne da yalwar arziki shi yasa suke da girman kai amma masu masu kiwon awaki talakawa ne to ka gansu suna fin juna wajen gine-gine duk wanda ya ga abin da yake faruwa yanzu a kasashen larabawa irin su kasashen a kasashen larabawa da ake gine-gine al kamar yadda yanzu an yi gini mai tsawo a dubai kuma wata kasar ma tashe su ma sun yi gini da ya fi na dubai tsawo kuma duk a cikin jazirar larabawa inda makiyaya kiwon makiyaya awaki da shine abin da aka sani a wannan ƙasa saboda suna cikin sahara da cikin talauci Allah ya zo ya buɗa musu arziki suna gine-gine suna gine-gine masu tsawon gaske suna gasa da juna wajen tsawaita gini to wannan yana daga cikin alamomin kusancin tashin alkiyama to jama'a musulmi kun ga wannan shi ne irin hasken da ya zo mana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasken da waɗanda ba su yadda da sunan annar sallallahu alaihi wasallam ba suka rasa muna roƙon Allah ya amfane mu da hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya amfane mu da maganganunsa masu tsada masu kima masu tsayuwa akan tafarkin daidai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu faɗarewa daga tafarkin sunnarsa babu abin da zai haɗa al'ummar musulmi akan daidai sai komawa ya zuwa ga Alkur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine sunnarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce idan kun yi sabani a cikin wani abu to kuma yadda shi ya zuwa ga Allah da manzansa in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira an yi taro na malamai wanda ɗaya daga cikin maksudin shine a haɗa kai domin a tabbatar da an maganta abubuwan da suke addabar al'ummar musulmi to babu abin da zai sa irin wannan kokari ya amfani ya tsore sai idan mun ci gaba mun dage mun yi ruko da alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matakin farko na riko da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine karantar da abin da ke cikin littafin Allah da kuma karantar da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito su alzafan hadisai waɗanda muke da su Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لما فيه خير للعباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم